daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin kunni. sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu barkan barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. ko da shi shedan ne yake baka shawara in dai ka duba ka ka auna ka ga shawarar ta kwarai ce to ka tsinci abin da zaka tsinta ka kuma yadda ne yadda yadda ake ci gaba da cece kuce kenan tun bayan da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya aikawa da shugaba buhari wata budaddiyar wasiƙa wacce ta mai da hankali kan abin da ya shafi tsaron najeriya da ya ce yana taɓarɓarewa to kan wannan batu na wasiƙar ta obasanjo muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin ku ya kuke kallon shawarwarin da chief obasanjo ya bayar musamman abin da ya shafi tsaron Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da ake ci gaba da maidawa martani saboda yadda ya caccaki wasu 'yan mata 'yan jam'iyyar Democrat 'yan majalisar ƙasar ta Amurka su hudu da ake ganin kalaman tamkar wani nuna wariyar launin fata ne da ƙin jini bai damu ba ko a jikinsa. Trump dai ya ce 'yan majalisar su su bar Amurka. Lokacin da wani kuma ɗan jarida ya tambaye shi to su koma ina. wannan ya rage gare su duk inda suke son zuwa ko su tsaya nan amurka a cewar shugaban amurka donald trump a lokacin wata ganawa da ministocinsa da aka yi yau talata ya kara da cewar amma su tabbatar da cewar suna son kasarmu bai kamata a ce suna ƙin jininta ba. Trump rike da wasu takardu a hannunsa ya ce yana da jerin waɗansu abubuwa da waɗannan 'yan jam'iyyar ta Democrat suka faɗa a kan shi waɗanda ba su da daɗin ji ba ma ya sanya karanta ko ɗaya daga cikin abubuwan da suka rubuta ya ƙara da cewar ra'ayina ne ba sa son ƙasarmu. mu. koriya ta arewa ta caccaki shirin da amurka ke yi na gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da ƙasar koriya ta kudu a cikin wata mai zuwa tana ganin wannan atisayen na iya kawo cikas ga shirin ganawa game da batun makaman nukiliya da koriya ta arewa da amurka suke shirin ganawa don hakan a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran koriya central, central news agency ta fitar ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta faɗa yau talata cewar yin wannan atisayen zai saba wa yarjejeniyar da aka cimma a bara tsakanin donald trump da kim jong-un a birnin singapore za mu duba matakan makaman amurka kuma za mu yanke shawara game da tattaunawar da ake shirin yi tsakanin koriya ta arewar da kuma amurka a cewar sanarwar da wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ya bayar wanda ba a bayyana sunan shi ba amurka da koriya ta arewa sun amince su tattauna biyu bayan wata ganawa da aka shirya ta gaggawa a watan jiya da tsakanin Donald Trump da Kim a yankin da ayyukan soja baya kasancewa a daidai mashigar da ta raba ƙasashen guda biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Akalla mutane biyu ne suka mutu a lokacin da wani bene mai hawa hudu ya ruguje yau talata a Mumbai babban birnin India da ake yawan hada-hadar kasuwanci. Mutane da yawa kuma sun makale a cikin buraguzan ginin da ya ruguza. Tawagogi daga ma'aikatar 'yan kwana-kwana da kuma 'yan agajin gaggawa sun garzaya gurin don ceto rayukan waɗanda abin ya shafa. kasancewar wurin na da lunguna da cunkoson jama'a da kuma ƙananan tituna, ya sa ma'aikatan ceton ba su iya kaiwa gurin ba har sai da suka aje motocinsu daga nesa ma'aikatar sa ido da kuma kai agajin gaggawa da kuma masu aiki a yankin sun ƙoƙarta wajen ganin sun ƙwato rayukan mutane wani ƙaramin yaro da wata mata su kaɗai ne dai aka samu aka ceto aka kuma garzaya da su asibiti don ba su taimakon gaggawa a cewar shaidun ganai da ido ginin da ya daɗe tsohon gini ne wanda kuma ya faɗi kusan da ƙarfe sha biyu rana an samu hatsarra ko kuma an samu ruwan sama mai yawan gaske a yankin da ya yi sanadiyar ambaliya. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin hana yawancin masu neman mafaka a kudancin ƙasar da ake shigowa Amurka matakin da zai shafi 'yan Amurka ko ce waɗanda suka shigo ta yankin kudancin ƙasar musamman waɗanda suka ƙetaro ta cikin ƙasar Mexico. matakin gwamnan matakin gwamnatin wanda ma'aikatar shari'a da harkar tsaro ta cikin amurka suka sanar ya nuna mutane da ke neman wannan damar ba za su samu ba su samu su iso cikin kasar a cewar wata takardar gwamnati ta tarayya mai shafi 58 da aka wallafa jiya litinin a wata sanarwa. a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na mada Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wata budaddiyar wasiƙa da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa shugaban Muhammadu Buhari wasiƙar da ta janyo cece kuce a sassan ƙasar. A wani rahoto da za ku ji wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu masu sharhi waɗanda suka yi fashin baki kan batutuwan da wasikar ta kunsa. tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi kira ga shugaba muhammadu buhari da gaggauta kiran babban taro na ƙasa wanda zai kunshi ƙwararru da masana akan al'amura daban-daban da kuma rukunin mutane masu faɗa aji domin a yi nazari a tsara hanyoyin da za a bi wurin warware matsalolin tsaro da suka zama ma najeriya kayar kifi a wuya kuma ake ta ɗaukar matakai tun lokacin da ya hau karagar mulki kawo yanzu ba tare da an gauta takamaiman nasarar da zai sa a ce 'yan ƙasa za su yi bacci idon su rufe ba. Olusegun Obasanjo dai ya ba da wannan shawarar ne a wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma wadda ta bazu a cikin ƙasa tamkar wutar daji inda ya yi tsokaci akan muhimman maganganun da suka shafi tsaro da zamantakewa ta ƙasa da kuma hanyoyin da yake ganin cewa gwamnatin za ta iya bi domin kawo ƙarshen matsalar tsaron da ya ce tana iya kawo wargaje Najeriya idan ba ɗauki wani mataki na gaggawa ba. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji irin martanin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta maida ko kuma za ta bada dangane da wannan wasikar da shugaban ƙasa na da Olusegun Obasanjo ya rubuto. Amma Garba Shehu ya ce a zahiri gwamnatin ba ta yanke shawara akan ko za ta maida martani akan kalaman na Obasanjo ko kuma ba za ta maida ba kawo yanzu. To amma tuni waɗansu 'yan ƙasa sun ci gaba da tofa albarkacin bakin su inda na yi tattaunawa da waɗansu masu sharhi kan al'amura a Najeriya wato Malam Hamis Muhammad da Zubairu Abdulrauf domin in ji ƙarin haske da za su iya yi dangane da wani wasiƙar da Olusegun Obasanjo ya rubuta Muhammadu Buhari. Da harko ga Hamisu Muhammad. Wato wasiƙun Obasanjo za ka iya kasa su kashi biyu. Wani lokacin za ka ga yana magana akan siyasa wanda kuma ya sa ra'ayinsa da son zuciyarsa saboda ko dai ya ga. ga abin da gwamnatin take yi zai iya mai goge wani eh, kwarjinin shi da darajar shi ta baya ko kuma ya sha bamban da ra'ayinsa na siyasa inda ya dusa. to a wannan karo ya mai da hankalinsa ne ka cokan kan matsalar tsaro na ƙasa da kuma inda ake samun cece kuce tsakanin ƙabilu da kuma eh, addinai mabambanta a ƙasar nan duk wanda ya karanci wannan ya kuma ji abin da ya faɗa ko da za a ce gaba ɗaya ba dai abin da ya cancanta ba ne za a ga majority abin da ya faɗa kan hanya suke kuma abubuwa ne wanda shi shugaban ƙasa da aka rubuta wasiƙa nan dan shi shugaban kasa muhammadu buhari ya duba su ya ga cewa ko da shaidan ne yake baka shawara in dai ka duba ka auna ka ga shawarar ta kwarai ce to ka tsinci abin da zaka tsinta ka kuma yadda ne yaddawa hamisu muhammad kenan shi kuwa zubairu abdurrauf wanda ya karanta wasiƙar da olusegun obasanjo ya rubuta wa shugaba muhammadu buhari ya bayyana min cewa olusegun obasanjo ya ce idan shugaba muhammadu buhari bai kira taron kasa akan sha'anin tsaro ba kamar yadda ya bada shawara to lalle obasanjo shina ganin cewa abubuwa guda hudu za su faru a cikin najeriya to ko menene wa'annan abubuwan guda hudu to ɗayan hudu ko dai a ban najeriya a hannun yan baranda waɗanda suke yan banni na iya waɗanda suke wato kawo ta'annati ga jama'a a yankin arewa maso gabashin najeriya boko haram ko kuma a hannun waɗanda ake malakabi da cewa wato wanda suke yin garkuwa da mutane wanda ake alakanta shi da wata kabila ta arewa ko kuma wannan batu ya janyo ramuwar gayya wanda zai janyo a tsanni wata kabila wato ta fulani kamar yadda abin ya faru tsakanin tutsi da, da hutu a rwanda ko kuma abin nan ya janyo tashin hankali tsakanin wannan shiya zuwa wancan shiya wanda in ba a hankali ba abin zai kawo wargajewar kasa kaga kenan obasanjo ya nuna wato haɗuran waɗannan abubuwan sannan ya kawo wato masalaha wadda yake ganin ita ce za ta kawo karshen wannan batutuwa na tsaro da suke faruwa. Zubairu Abdul'uf kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakan da shugaban Muhammadu Buhari zai ɗauka ko ma irin martanin da gwamnatin za ta iya maidawa idan ma za ta yi fatali ko watsi da shawarin da Obasanjo ya bada. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To dangane da wannan cece kuce da ake yi ne kan wannan lamari tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhatu farawa ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. Shi yana ganin duk wanda ya ce da su takardar nan da Obasanjo ba masoyin ci gaban Najeriya ba ne, kuma ba masoyin ci gaban mulkin president buhari ba ne na farko dai ba shi an ba nan ba eh, na biyu mm, ba ka ganin mutane da na da hurumin su yi tsokaci akan wannan takarda lura da cewa shi obasanjan ya yi ta ne a buɗe kowa da kowa ya gani ai taimako ma ne kaga shi ya hidda hakki ne ka a ce ya yi shiru su waɗanda ke suka wannan takardar mi suka taimaka me yasa ba su magana ba farko sun yi shiru tsohon gwamnan jihar sokoto kenan attahiru talhatu bakwarawa idan aka biyo mu a shirinmu na safa gobe idan allah ya kai mu za a ji cikakkiyar hirar da muka yi da shi kan wannan batu to kamar yadda aka ji a rahoton wakilinmu mu fadar gwamnatin ta najeriya ta ce bata ɗauki matsaya kan ku za ta mai da martani ga wasikar ta obasanjo ba ko kuma akasin hakan amma wata sanarwa da mai magana da yawun shugaba buhari ya fitar a jiya litinin wacce bata kama suna ba wacce kuma take magana kan matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na taya iyalan shugaban kungiyar bawa ta fere alherin rashin da suka yi na esu funke olakurin malam garba shehu ya ce kamar yadda ya rubuta alhaki ne da ya rataya a wuyan kowane shugaba a duk faɗin ƙasar nan da ya rika kiyaye kalaman da yake furtawa tare da duba abin da zai biyo baya batun matsalar tsaro abu ne da 'yan najeriya ya zama dole su yaƙa tare ta hanyar haɗin kai lokaci irin wannan na alhini ba lokaci ba ne na siyasa yin hakan tamkar nuna rashin girmamawa ne ga mamaci da iyalansa muna kuma fatan waɗanda suke wani matsayi na faɗa a ji sun fahimci hakan kaɗan kenan daga cikin abin da sanarwar ta malam garba shehu ta kunsa wacce fitar a jiya litinin to shin kuya kuke kallon wannan wasika ta tsohon shugaban najeriya obasanjo kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta ni na ce wai me kuke nufi ban so ni abin abin takaici wayo da su ta yan gasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke kan gaba al'umma Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC kira mu na farko ya fito ne daga jamhuriyar Nijar. Ah, wane ne akan layi? Kuna tare da Abdu Kasko nan unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. To muna jin ka Mala Abdu. to da na da zan bada bisa ga wagga wasiƙa da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo aika ma shugaban ƙasa Buhari. Mm. To ya kamata kenan su diba ƙasar nan su dibi yanayin da take ciki tun da sun san inda matsala take take tasowa kenan su haɗa kansu a su kama ma ƙasar su ciki gina ƙasar su shine da muhimmanci. Wani zancen tashi hankali zai kawo ma ƙasa alheri. Tun da su sun gane manya na kenan shawara duk ina kira da shugabannin ƙasashe wanda sun kamarci Najeriya don Allah da annabi su haɗa kansu ikoyi da jamhuriyar Nijar a bunƙasa roƙon Allah faɗin ƙasar Najeriya ta zamana lahiya tunda su sun san inda matsala take ga yaƙi nan ga tashi hankali kan su haka kan su su gina ƙasar su tunda Allah ya riga ya ba shi mulki a kama mishi muri Amerika na gode kuna tare da mai sauraron ku Afirka su nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya. Muna godiya a ah, Malam Abdu bari mu koma Najeriya jihar Kaduna wani ne kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Mahmud Lalo barka da dare. Alhaji barka da yammaci. Ko dare in ce. Musa Garo mai reto hmm. da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Yawa muna jin ka Alhaji Musa. To wai to wai menene laifin Obasanjo? Kai zaka faɗa mana. To ka gane Malam Mahmud Lalo. <laughs> Eh. Mu yanzu ana ta kashe mutane a zamfara. ana ta kashe mutane a katsina ana ta kashe mutane a kaduna tun a manyanmu na arewa irin su zani zangon daura irin su jarar alugusau duk manya manyan da ka sani na arewa su suka fito suka taka wa buhari mulki akan wannan al'amari ya kamata irin wannan abin idan mutum shi ubasanjo da orishoyinka magana da suka yi sun yi magana ne suna kare yankin su amma mu arewa wannan babban mutum ya fito yi domin kare haƙƙin arewa sai dai a zara ido a ce magana akan wannan abin da Obasanjo yana kare haƙƙin mutanen eh, shi Musa Da haka mu arewa mun riga mun zama turu haka muke kawai ba an a ta kashe mutane mu ba za mu so ai magana ba ba da wani kai ga alhaji musa wasu na gani kamar wasiƙa shi ta yi tsauri ta yadda har kwatanta lamarin da zai iya kaiwa ga a faɗa yanayin da aka shiga a rwanda malam mamun lalo mm, na jin ka wannan abin da shi uba san dafa ku kalla fa ina kare haƙƙin mutanen shi ne yankin shi mu muna magana a arewa wane ne ya kawo ya irin wannan Alhaji Musa kana tare da mu? Abin da ya kamata. Eh, ina tare da mu. Yawa to to mun gode kwarai da gaske. Alhaji Musa akwai mutane da yawa akan layi kamar na afuwa sai gobe idan Allah ya kai mu. Muna dai barka da aiki. Kaduna har yanzu barka dai ah, Murtala ne ko? Eh shi ne to na ga chairman dinmu ne na masu buga a wannan tasha na uku ya dan zafi. Zai cinye maka lokaci. <laughs> Eh ba komai ai to gaskiya eh, ni yanzu ma na daina ganin laifin Obasanjo Mamun Lalo. idan mutum ya cika dan halar ne ko kuma shi lalle yana kishin yankin su dole ne ya dinga bayyana abin da ke damuwa da yankin su a ni ina ga obasanjo gaskiya yanzu ni na daina ganin laifinsa kuma ya kara tabbatar wa mutane da suke tunanin shi obasanjo bai tare da mutanen shi yana tare da arewa ne ya nuna musu cewa yana tare da mutanen su siyasa ne kawai ke yi yanzu mu ba mu da tsofaffin shugabannin kasa ne muna da tsofaffin shugabannin kasa tsofaffin ministoci wanda ya san su sun san su amma duk abin da ake arewa sau ya ga mutum ya rubuta sako ya ja mika ma shugaban kasa sai dai shi ta faɗa a daidai ce shugaban kasa baya jin su baka tunanin ko suka baka tunanin ko sukan zagaya su je su same shi su ba shawara a murtala ka ce mene baka tunanin ko suna kan zagaya su je su ba shawara ta bayan fage watakila mamun lalo zai yi wuya magana ta gaskiya kuma muna ƙara kira da shugaban ƙasa magana ta allah da annabi ya ƙara buɗe ma manyan arewa mu kofa ya ba su dama dinga ganawa da shi don kuskure ba shekaru din nan kaman kawai sun kaga wutan kara ne za su yi fa ya dawo gida a yayin da zai gabe yi komai a arewa ba ya ba su dama su dinga kaya mai matsalolin mu yadda ake kashe mu ana kinnashin ana tashi hankali a yankin arewa ba mu kwana da idan mu biyu magana ta gaskiya Allah ya kiyaye kuma Allah ya sa fara tsoron arewa fatan za ku tashi lafiya. To muna godiya a Malam Murtala bari mu je can jihar Adamawa wane ne kan layi? Daga Adamawa ne Ibrahim ne daga Mubi. To muna jin kamala Ibrahim. to ai saboda allah dai a duba da yanayin wannan abu ai ubasanjo sai ya duba abubuwan da suke tafiya a ƙasar nan kafin fito ya yi magana mm, muna jinka ai ya yi magana da yake kan layi abun da ya taba ƙasar nan a kai ya yi magana to haka ya kamata ya masa uzuri shugaban ƙasa ya masa uzuri ya duba abun da ya yi ya rubuta masa shawara ne ya bashi huta daga nan jihar adama to muna godiya malam ibrahim daga adama bari mu tsallaka zuwa jihar naija a kwantagora ta kameme wane ne akan layi adamu yusuf ke magana daga kwantagora to muna jin ka malam adamu yusuf to a gaskiya tun da obasanjo yake aika wasiƙunsa da maganganunsa da duk abubuwan da yake ban taɓa goyon bayansa ba hmm. amma a wannan karin gaskiya na goyi bayan magana obasanjo Dan ni kaina na sha wannan maganganun cewa hmm. abu a hankali abu a hankali abubuwan da suke faruwa a ce mafi yawanci fulani ake samu fulani ake samu. To a gaskiyar magana idan tura ta kai bango ni ma na fahimci cewa abin da Obasanjo yake magana yana iya faruwa a Najeriya. Saboda haka wannan maganar da ya kamata shugabanni da shugaban kasa a zauna a yi nazari akan maganar nan ko damawa waye ya yi magana idan dai ya faɗi magana mai kyau mm. ko shaidan ne ya mala da wasu suna tunanin shi obasanjo mutum ne wasu suna tunanin obasanjo mutum ne da yake so ko da yaushe a rika damawa da shi a fagen siyasa ko da baya cikin wato ko gwamnati eh, me za ka ce dangane da haka to wannan abubuwa eh, mutum ya biri ya yi kama da mutum amma kuma a wannan karin da ya gaskiya magana samu mata so samu na rai gaskiya don abin da yake damu mu kenan arewa ya ka muna da manya muna da shugabannin kasa wanda ya kamata su dinga jan dole mutum ajizi ne kare yake bai kai goma ba kamar dan bal ne wanda yake wajen bal zai ga kamar zai ga ya fi ganin kuskuren wanda yake cikin bal saboda aka wanda yake waje shi ya fi ganin kuskure wanda ya kamata ya gaya wanda ke gaba shi kuma wanda ake gaya kuskure masoyinka shi ne ke gaya maka gyara kayanka gyara kayanka to muna godiya mala adam yusuf daga kwantagora bari mu je jihar sokoto wane ne akan layi Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kana magana da Awala Abubakar daga gidan Mali Tangazo da Kugomen. To muna jin ka da Jawalu. Kani ga Allah abinda san ya yi ya yi daidai saboda faɗan gaskiya yana da kyau. Mm, muna jin ka. In ka lura yanzu a halin da ake ciki mu mu yanzu da Local Government shekaran jiya a cikin gidan Mali garin namu barayi sun shigo mm-hmm. da bindigogi abin kunya wai 'yan sanda ma suka gudu hmm, ina fata dai ba a sami asarar rayuka ba dai ko to mutum ɗaya dai suka samu suka tikkata shi ma dai allah ya tsare da ya rasa rayuwar shi ba hmm. to allah kyauta ah, muna muna godiya alhaji awali daga sokoto bari mu tsallaka zuwa ghana mu ji abin da mutan ghana za su ce dangane da wannan batu wane ne akan layi daga ghana eh, malam muhammadu ne daga kumasin ghana to muna jin ka malam muhammadu hmm. eh, gaskiya kamata yi baba buhari ya saurari obasanjo saboda shi ne ya taba zamo eh, sarautan masarautar najeriya haka nan ya kamata shi ma ya koya ya gwada abin da yake gani na ba kyau wanda zai taimaka maka kasa ya samu zaman lafiya to amma mamu da lalo muna rokanka Ghana muna gajiya kwarai daga kuma muna ta kira ba a dauka. Allah sarki eh, a taimaka mana. Eh Malam Muhammad ba daga mu bane daga na'ura ce take zaben lambar da aka kira ta shigo ba mu muke <laughs> zaben wanda zai za mu dauki sa ba. muna da shawara. Sai dai a ci gaba da sai dai ai wanda ke da alaka da gane kada. Eh to insha Allah za a gabatar da shawarwarin ku muna godiya kwarai da gaske Malam Muhammad daga Ghana kuma da haka ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku. yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice jamhuriyar nijar an zaɓi malam umfana musa a matsayin sabon shugaban kungiyar kokowar gargajiya ta ƙasar cewa da finilet wannan ko a wani babban taron kungiyar da ya wakana a babban birnin mai a cewar musa karshe shugaban kungiyar kokowar gargajiya ta birnin kwanni bugu da ƙari mataimakin shugaban kungiyar na jihar tawa da ya halarci taron na babban birnin mai aiki ya rage wa sabon shugaban ganin irin yanda taron ya wakana da sai da ta janyewar takarar tsohon shugaban kungiyar ta kokowar gargajiya ta Nijar din da ke kasancewa wasa mafi farin jini a wannan kasar cewa da mala Abdu Sidam. Kina yanzu abun da muke wata in abun nan da aka riga aka yi shi in abu ne wanda zai zame ma duka jahohin Nijar alheri sai mu ce Allah ya tabbatar suwa babu wani jayayya babu wani shari'a babu wani kiyayya da kowa muna nan har gobe har jibi an kire mu shawara da kowa muna yan mu. Me zaka ce mu wanda ka ce ta tawa ta tashi tuta babu kokowar daman an tahi karshe ba ta komin an ka samu ba kuma an ta yabe kujera ta shugabancin kungiyar kokowa ta kasa an hito mt. Din ce maka mu alhamdulillah mu babu wani zancen tawa mun tashi kokop dama an takarar da mun ka tai da shi alaci ya riga ya jaye kenan kuma yanzu wanga da an ka doka an ka ce dan tawana. In dai shi mai hodi ya san dan tawana kenan tawa ba ta tashi da tuta bawu ba ba shi ya firzan ba. A ci gaba da raɗe-raɗe game da dan wasan kwallon kafa nan na kasar brazil neymar mujallar spain as a yau talata ta ruwaito cewa club din barcelona ya yi tai na euro miliyan 40 da 'yan wasa guda biyu da suka hada da coutinho da usman dambele domin psg ko paris saint germain ta kasar faransa da dan wasar ke bugawa a halin yanzu a ba sa damar ya koma barcelona din musamman maganin irin yanda dan wasan ke tsokane-tsokane a baya bayan nan na kungiyar ta faransa domin ganin cewa club din na paris saint germain din ya bar shi ya sulale zuwa kasar ta spain domin bugawa fc barcelona abinda tuni paris saint germain din ta kasar faransa ta yi waje da shi hasalima ta nemi club din na barsa da ya ba ta tsabar kuɗi euro miliyon 200 da 'yan wasar guda biyu in har yana son ta saki neymar din haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to daga wasanni sai labarai a takaice Amurka Donald Trump da ake ci gaba da maidawa martani saboda yadda ya caccaki wasu 'yan jam'iyyar Democrat 'yan majalisar dokokin kasar su hudu da ake ganin kalaman da ya yi musu suna nuna wariya ne da kuma jin da kin jini shi kuma ko a jikinsa. Trump dai ya ce sai su bar kasar su koma wata ƙasa inda wani dan jarida ya tambaye shi me yake nufi da haka ko kuma ina za su je sai ya kara da cewar duk inda suke so su koma. bai dame shi ba amma dai yana da yakinin cewar ba sa son ƙasar nan koriya ta arewa ta caccaki shirin da amurka ke yi nan ganin cewar an gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa tsakaninta da kuma amurka wanda take ganin cewar hakan bai yi daidai ba indiya an wasu mutane biyu da suka mutu a wani gini da ya faruza wani bene hawa hudu a babban birnin mumbai da ke kasar amurka wanda kuma ana ta kokarin ganin an kamo waɗansu ko kuma an fito da waɗansu waɗanda suka rayu. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin hana yawancin masu neman mafaka a kudancin iyakar ƙasar da ake shigowa Amurka matakin da zai shafi yawancin 'yan Amurka da suka shigo 'yan wata ƙasa da suka shigo cikin Amurka daga ƙasar Mexico. To masu haro baki da abin da ya sauka nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 8 da rabi kenan wato 5 na safe kenan agogon Ghana kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu madadin shi yusuf aliyu harandi da ya gabatarwa da june latest gresham da ta hada shirin baki ɗansa sai injiniyan mu mr dan mahmud dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc